Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abida Shaibu Baraza. kamar yadda kuka ji a labaranmu shugaban najeriya bola tinubu ya sake jaddada aniyarsa ta inganta samar da wutar lantarki a fadin kasar tinubu ya bayyana haka ne wajen taron kasashen afirka wanda ya mayar da hankali akan yadda za a samar wa akalla mutane miliyan 300 wutar lantarki a nahiyar baki daya masu sauraro yaya matsalar lantarki take a yankunanku waɗanne matakai kuka ɗauka wajen samawa kanku hasken lantarki la'akari da ƙarancinsa daga hukumomi. Menene ra'ayinku kuma kan gagarumin shirin na samawa mutane miliyan uku hasken lantarki a Afirka? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah. Hassan Albasari fara angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a fatan alkhairi al'umma fatan mu wani lafiya. To a hakikanin gaskiya batu dai na lamarin wuta na lantarki ai wannan ya zama kamar shan maganin batu. Biyu da safe, biyu da rana, biyu da yamma. Yanzu kama zan iya cewa iya biyu da safen ake sha. Sakamakon wani lokaci idan aka kawo wuta misali karfe takwas na safe, to wallahi sai ya ga cewa idan ta ɗanyi awa ɗaya ko awa biyu to wani lokaci sai ku iya shafa wunin ma gaba ɗaya ba tare da an kawo ba sai kuma wani karfe takwas ɗin na safe to kaga wannan dai batu dai na wutar lantarki sai dai mu ce Allah ya sa a gyara to amma dai batu kamar yadda masana suke bayyanawa za ga cewa su wayannan mahukunta na bangaren wutar lantarki suna son kuɗi amma kuma ba su son gyara to su sani cewa da kuɗi ake neman kuɗi idan har za su iya narka kuɗin su su ciro wasu abubuwa na ci gaba musamman ma abubuwa na zamani to tabbas 'yan Najeriya ba za su ji kashin biyan wutan ba. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurka matasan afirka rashin jihar neja hakikanin gaskiya game da aikin wutar lantarki a najeriya kullum za a ce za a yi za a yi amma har yanzu ba mu gani a ƙasa ba to amma muna musu kyakkyawan zato allah ya sa hakan ta tabbata ni da a yanki na wajen shekara ashirin da biyu zuwa da uku da suka wuce an zo an yanke itace an kafa falafalai an jawo waya an sa tarastoma abin da ya rage wanda za a yi mana a jawo daga sama zuwa a sa gidaje shi kaɗai ya rage to amma aikin ya gagara yanzu ainihin waɗannan wayoyin ma da suka aka ja a sama tun daga ibbi zuwa da ja in ba na unguwarmu ta akimba ba babu inda wata waya ta rage duk gaba ɗaya an sace ta an naɗe ta babu ita babu labarin ta da fatan da cewa su masu ɗaukar muna alƙawari game da ayyuka da suke gabata to ubangiji Allah ya sa hakan ya tabbata kuma muna fatan da cewa alƙawura da ake ɗauka na aikin wutar lantarki ya kasance suna ruwa suna tsaki game da cika alƙawari. Radio Faransa mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A wannan labarin da shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya bada yan ƙasa wanda za a gyara wutar lantarki abu ne wanda za mu yi farin ciki da shi kuma abu ne muna fatan Allah ya sa wannan abun ya ɗaure kuma ya tabbata. Tunda a baya akwai shugabannin da suka yi mana alƙawura a kamfen nasu suka yi mana kuma suka gama mulkin su wasu shekara hudu wasu shekara takwas wasu shekara shida ba wanda suka zartar mana da wannan abun. Amma shi da yanzu ya gaya mana kuma ya tabbatar mana zai mana din muna fatan haka yanzu haka mu unguwar mu na gwange wan tun lokacin da aka mana ambaliya mai maiduguri wutan nan babu har yau na kai gaya maka zancen nan da muke da ko radio faransa wutan nan har yanzu ba mu da shi transformer mu ya samu matsala ruwa ya bata shi amma an yi biris da shi to transformer kuma kaga mu mutane unguwa ba ba mu isa mu gyara shi ba sai gwamnati to tun da haka a dinga bi ana gyara transformomi da sauran gurare. sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayina game da wannan furuci na shugaban ƙasa na sawon wa da 'yan Najeriya kimanin wajen mutum miliyan 300 tan lantarki ingantacciya abin ayaba ne. Fatanmu da addu'o'inmu Allah ya sa abin ya tabbata Allah kuma ya ba shi ikon aiwatar da wannan abin saboda rashin wutar lantarki a Najeriya shi ya dada turkusar da tattalin arzikin ƙasar inda a ce akwai ingantacciyar wuta to da wani zancen ake ba wannan ba tattalin arzikin Najeriya da ya fi haka inganta ya fi haka bunƙasa saboda wuta yanzu sai da ita ake wasu lamarori amma yanzu ba ta shi yasa duk ta jefa mutane cikin halin kaka na Allah ya ba da ikon gyara rediyo France ku tashi lafiya. Gidan Faransa mai magana baban Fatima Garnasco gangan karamar ko mulki ta shagari. To dangane da bayanin da aka yi na samun mu Afirka wuta ko kuma shugaba Tulumbu bayan da yi na zai kuma samun mu 'yan Najeriya wuta. To mun kusa mu cewa ga abu mun saba da jini ne saboda shi na zo ya ce ha idan aka zaɓe shi bai ci ba kada a bai ba da wuta ba kada a koma zaɓen sa to kuma Allah kadiran ka zaɓe shi gashi kuma ya ci amma wutar dai babu ta. Kusa yance mu Sokoto ta yamma shagari tari da yabo da sauransu mun kusan kila shekara uku ba mu da wutar lantarki wata ma wayoyin ma barayi sun sace wayoyin kuma hukuma ta kyale wata ce koyi ba ya mu dai muna sunan muna najeriya amma wuta sai da mu tsankaita a saman hanya yan mota ta wuce Domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin, za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka, alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafi na facebook a arafai hausa bari mu je ga ra'ayi na gaba. Sashen Hausa Radio France International mai magana Gali Ilyasu Magami karamar hukumar mulki ta Gusau a jihar Zamfara tarayyar Najeriya. wannan yunkuri na shugaban tarayyar najeriya bola tunubu yunkuri ne mai kyau wanda muna roƙo da fatan ubangiji allah cika mashi kudurin shi cika wannan kuduri zai kawo ayyukan yi da samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan kasa da 'yan afirka sannan yankin mu gaskiya muna tunkara kusan shekaru goma kenan rabon mu da samun wutar lantarki wannan dalilin ya sa muka koma aiki da hasken rana domin samun makamu mafita na wannan rashin wutar lantarki da muke fama da ita farko suna na mu Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu saurare muna to albarkacin bakin mu gaba da shugaban kasar Najeriya Muhammad Tinubu wanda ya ce zai inganta wutar lantarki to Allah ya muna ce mai amin saboda wutar lantarki ita ta rayuwar mutane amma har da haka nan muna kira gare shi sabkasar da man fetur idan wutan nefa ta samu to a sabkar da man fetur ya komo naira ɗari biyu talaka ya samu wadda Najeriya Dan muddin Najeriya komi yake tsada to munan kai sabanin Niger in tabbatar maka yanzu na yi tafiya ina nan Niger na yi kusan kwana 20 ban ga inda an ka ɗauke wuta da idanu na ba babu eh kullun akwai wuta to fatan muka Najeriya ita ma ta kasance haka suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bodan Niger. sashen Hausa na Radio Faransa International Arafai mai magana Ali Yahaya Jafar Unguru daga jihar Yobe a tarihin Najeriya. Tabbas batun rikirkicewar wutar lantarki a Najeriya sai dai mu ce Allah ya kawo gyara wutar ba a samun ta sosai ga kuma yadda suke tsuga kuɗi. Muna kira ga mahukuntan tarayyar Najeriya ya kamata su kawo gyara. Kuma mutane da yawa ma yanzu sun fara sallama wutar lantarki inda suke amfani da sola mai ainihi aiki da hasken rana da sauran dabaru na zamani gaskiya mahukuntan najeriya kalubale ne a gare ku allah ya kawo mana mafita sashen Hausa Radio Press International Alfa mai magana ma'azu Kabiru Ciguminka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a taron Najeriya. Matsalar lantarki kan miliyan sama a Najeriya ai an jima ana ruwa ƙasa tana shan an jima ana cewa za a gyara muna amma dai sai ka shiru kamar an shuka bisa. Sai da muna fata Allah sai yanzu lokaci yayi saboda yanzu haka saboda matsalar lantarki da ake samu a wannan kasa ta mu al'umma mafi yawa masu hannu da shi sun koma amfani da wuta mai hasken rana wato sola wanda kaga hakan na cin tattalin arziki sannan kuma rashin lantarki ingantacciya za kamfanoni suna tarihiwa musamman baki da sun sun fasa hannun jari suna sun ka gina kamfani yan najeriya ƙasa suna amfanuwa ma suna amfanuwa amma tun yanzu an dakale babu ta kasan kulle sun kuma kuma za a ƙara samun marasa aikin yi a cikin ƙasar da ta ta najeriya. Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Game da batun wutar lantarki gaskiya lamari da tabarbewa take ni a nan unguwata ta Jigol a nan cikin garin biyu wuta ma ya kai ga sai dai a canja yau mu kwana biyu da shi mu kwana ɗaya babu wuta ma'ana a wata muka samu wuta na kwana 20 ne kwana goma ba mu da wuta kuma a hakan su kamfanin samar da wutar lantarki din ba su rage mana kuɗin da suke kama na bil ba abin da suke karba a baya haka suke karba da fatan mu dai Allah ya gyara mana wani abun. madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyanmu na wannan rana ibrahim tukurkefi ni abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.